assalamu alaikum. Masu raro barkan ma da shirin ciki da gaskiya da kan bukadin waɗanda aka zalunta ta ɓangaren gado, aikin gwamnati da ma waɗanda suka yi ritaya da dai sauransu. Hakanan shirin na duba batutuwan kare haƙƙin ɗayan adam da yaƙi da cin hanci da rashawa. A yau za mu duba ƙorafin ma'aikatan hukumar wutar lantarki a Najeriya. kan zargin zamban cikin aminci. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana sarfi Hashim Gumel. Sabon shirin zai shiga hukumar samar da wutar lantarki ne ta Najeriya TCN. Bayan duba batun tsafin ma'aikatan hukumar a tsohon hukumar PHCN da aka sallama daga aiki tun shekarar 2013 ba tare da biyan haƙoƙi da dama ba. Ma'aikatan hukumar sun rubuta ƙorafi da shirin nan ya samu kwafi kan zargin ɗaya daga manajojin hukumar mai kula da sashen ayyuka, injiniya Joseph Turo almajiri da neman bin ta bayan gida wajen nemo ƙirƙiro mukamin darakta mai cikakken iko na ayyuka da zai ba shi damar ci gaba da aiki ba katsalandan. Ma'aikatan a ƙorafin da manyan jaridun Najeriya suka wallafa sun ce ƙirƙirar mukamin ya yi hannun riga da dokar kafa hukumar ta dubu biyu da biyar. Kazalika a takarda da ma'aikata masu ƙorafin suka damƙa hukumar yaƙi da cin hanci ta ICPC sun zargi injiniya Joseph Chiroma. da shirya horarwa ga ma'aikata ba tare da tafiya koyon horon ba da da ciki kan kuɗin. Hakanan sun zarge shi da haɗa baki da wani kamfanin ƙasar China da bai ƙware ba wajen kwangilin layin wuta wanda ya taso daga Mando Kaduna zuwa Rimin Zakara a Kano. Inda suka yi zargin an tsara ba da tukuicin dala miliyan ɗaya da biyar, da hakan ya hana kamfanin Transtrail Lightning Limited samun aikin. Mun tuntuɓi injina Joseph Turoma wanda da farko ya amince zai martani kan zargin, amma daga bisani ya ci gaba da yin magana a lokuta daban-daban da aka tuntuɓe shi. Yana mai cewa babban daraktansa da ministan wuta ne za su kare shi, ko sun san irin aikin da yake yi. Kazalika ya ce ba zai so yin magana ba kan mutanen da bai san ko su wane ne ba. Babban sakataren kungiyar kwadago ta kamfanin TUC Kwamarar Nuhu Abayo Toro wanda ƙungiyarsa ce ke kula da manyan ma'aikatan TCN ya ce za su gudanar da bincike kan zargin. Kuma ba za su yi ƙasa a gwiwa wajen ɗaukar matakin da ya dace ba. To alhamdulillah kungiyar kwadago ta TUC a ƙarshen shugabancin Comrade Engineer Festus Osifo na farko tana tir da wannan yunkuri da wannan ma'aikaci na gwamnati yake kokarin yi ya mai da hannun agogo baya. Wannan ba daidai ba ne, zalunci ne, kuma kungiyar kwadugo ta tuz za ta kalubalance shi har sai yadda karfin mu ta kare domin ba daidai ba ne ka yi kokarin canja salon tafiya a tsakiyar tafiya abu ne wanda ba za mu amince da ita ba domin mun sani zahiri suna yi ne domin son zuciyarsu suna kokarin tabbatar da wata ajanda ne nasu wanda ta saba wa ka'idan aiki a najeriya ga baki daya saboda haka muna magana da kungiyarmu da take kulawa da ma'aikatan tcn da kuma ma'aikatan wutar lantarki ga baki ɗaya na najeriya saec kuma muna tare da su ɗari bisa ɗari za mu tabbatar cewa wannan hanyar da shi wannan ma'aikaci yake kokarin ɗauka ba ta haifi ɗa mai ido ba insha Allah. wato su ma'aikatan suna nuna kamar akwai matsaloli ma da suka shafi amfani da ofishi da shi wannan babban manaja na sashin ayyuka wato shi joseph almajiri ciroma yake yi wanda ya shafi ko hulɗa da 'yan kwangila ko ƙara wasu abubuwa yanzu bayan nazarin waɗannan takardun wani mataki da ɗauka to alhamdulillah mataki na farko shine za mu yi ƙoƙarin mu samu zama da shugabannin tcn ɗin ita kanta gabaki ɗaya gwada musu cewa wannan yunkuri da shi wannan bawan Allah yake kokarin yi ba mu amince da shi ba domin yunkuri ne da zai take hakkin wasu da zai tabbatar da rashin adalci da zai kuma jawo saɓani tsakanin ma'aikatan da kuma kungiya da mu ma mu kungiyar kwadugo ga baki ɗaya a Najeriya domin ƙungiyar kwadugo kana sanar cewa an gina ta ne akan adalci akan kare hakki kuma shine ummin aba'isin dalilin da yasa ba za mu yadda da wannan yunkuri na wannan ma'aikaci ba saboda haka za mu tunkare su za mu zauna da su mu gwada musu yadda aka yi kure kuma rashin gamsuwar mu da abin da yake yi da abin da kuma yake kokarin yi kuma mu ba su wa'adi mu ba su lokaci kalilan su tabbata sun gyara in ba su gyara ba ina so in tabbatar maka da cewa kungiyar kwadugo za ta tsauran mataki a kansu na tabbatar da cewa an yi adalci da Toro mun ga sun rubuta korafi zuwa ofishin ministan harkokin wutar lantarki sannan kuma sun rubuta zuwa ga hukumar yaƙi da cin hanci tsakanin ma'aikatan gwamnati ICPC suna neman a ɗau matakai amma dai zuwa yanzu dai duk da dai ba a samu amsoshi na kai tsaye ba ya nuna ita ƙungiyar TUC za ta shigo cikin wani al'amari domin ta bincika gaskiyar abubuwan da ke faruwa kenan. Sha Allah za mu shigo muna mun riga ma mun shiga dumu-dumu kamar ICPC da kai magana idan mu muka ba da ɗan lokaci muka su ma ba su yi komai ba muna haƙƙi ne a kanmu na tabbatar da cewa su ma mun rubuta musu wasiƙa ko mun ziyarce su mun ziyarci shugabansu mu gwada masa cewa wannan kalubale ne kuma muna buƙatar a gaggauta tabbatar da cewa an bincika domin samun hanyoyi ko kuma tabbatar da cewa an yi adalci sannan ma'aikatan da kuma take kulawa da tcn idan mun zauna da ita kanta tcn muka ga babu wani galaba da muka samu a tabbatar da cewa an yi adalci ina so in tabbatar wa masu sauraro cewa hanyoyin bin kadin ma'aikatan tcn suna da yawa kuma in allah yadda za mu bi mu tabbatar da cewa an musu adalci sannan wannan yunkuri da ake so a yi na zalunci ba ta tabbata ba a ma'aikatan TCN na Najeriya. Kwamarar Nuhu a baya tore kenan. Mun yi ƙoƙarin tuntuɓar ministan wuta injiniya Abubakar Aliyu wanda aka tura ƙorafin don ɗaukar mataki, amma bai amsa saƙonmu ba zuwa fara wannan shiri. Hakanan shi ma daraktan ilmantarwa na hukumar yaƙi da cin hanci ta ma'aikatan gwamnati ICPC Baba Ashir ya ce ba sa sako-sako da irin wannan korafi. Yana mai shawartar ma'aikatan gwamnati su rika amfani da damar da hukumar ta buɗe ta tsegunta duk wani zargi na amundahana a asarce don ɗaukar matakin da ya dace na rage mazambanta a tsakanin jami'an gwamnatin Najeriya. ICPC bisa dokan da ya kafa ICPC muna kwadaitar da jama'a cewa idan sun ga irin wannan hali na rashin gaskiya to su garzaya su kai korafi wa hukumar ICPC ta yin amfani da kafofi da dama. Na ɗaya daga cikinsu lambar waya da zan bada yanzu. Sifili takwas sifili sifili biyu biyu biyar biyar hudu biyu bakwai biyu. Kalma guda goma sha biyu ne ba kamar yadda muka saba ganin wato alkamulan sha ɗaya ba yauwa. Mm. To wannan shine ake kira a turance smart toll free line. wadda ko kwana kai kana magana da ICPC a wannan waya din ba wanda zai caje ka ko kwabo kuma ba dai ka kira a ce ba ɗauka ba ma'aikatanmu suna nan kwana suke a wajen suna canjin aiki wannan ya zo ya ini wannan kuma ya zo ya kwana saboda haka wannan waya da na kira lambar waya duk wani ɗan najeriya kuma ba ɗan najeriya ba in dai har yana cikin najeriya ya kira wannan lambar ya yi korafi akan wani almundahana ko wani rashin gaskiya a ma'aikatu in Allah ya da ICPC za ta ɗauki mataki sannan kuma akwai muna da yanar gizonmu www.icpc.gov.ng idan kuma mutum bai samu daman yin amfani da waɗannan kafofi ba ya iya rubuta ƙorafinsa kai tsaye zuwa hukumar ICPC ko dai a hedikwata nan Abuja ya zai bada ko kuma a ofisoshinmu da ke jihohi. to ka ji yadda abubuwan suke amma alal hakika kamar yadda ka ce muna karfafa gwiwa wa 'yan najeriya har ma da abokan najeriya waɗanda suka shigo domin harkar kasuwanci da kasashen waje idan an cuce su ko kuma sun ga wani cuta da ya shafi ma'aikacin gwamnati ko kuma eh, kamfanoni muddin dai mutum ya amfani da matsayinsa na wato eh, da aka bashi na amana ya cuci jama'a to lallai a gaggauta kai mana korafi hukumar ICPC. Malam Baba Ashir to irin wannan korafi da ma'aikatan wuta suka rubuta kan injiniya Joseph Chiroma almajiri din nan. Yanzu daga nan in kun samu irin wannan korafi wani mataki kuke ɗauka ne? Ba zan yi magana a akan korafi kai tsaye ba, inda a gaskiya idan muka samu korafi na farko dai sirri ne saboda ba ma son shi wanda aka yi korafi a kansa ya juya baya ya huce haushinsa a kan wanda yake zaton cewa an yi eh, shi ya yi korafin nan da shi yasa dokanmu bata ba da dama mu yi tsokaci akan duk wani korafi da aka aiko mana ba. Shirin ciki da gaskiya yana baiwa injiniya ciro ma damar shigowa don kare kansa. hakanan shi ma ministan wuta na najeriya wanda takardar korafin ta tsufa a hannunsa ya shigo shi ma don ya bayyana mana matsayarsa masu sauraro sai a biyan mu mako mai zuwa don jin wani sabon shiri idan allah ya kai mu a madadin abokin aiki na nasir admiral hikaya daga nan washington dc nisar da hashin gumi da ke cewa mu kasance lafiya